الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قدياتا تبتغى الله ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha ashirin da shida ga watan rajab bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin tara. wanda ya daidai da sha uku ga watan maris eh, april ko ga watan april shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 62 a cikin karatun wannan littafi inda malam yake kawo mana misalai da mu'abtila in an ce mu'abtila wato suna ne compound name ya kunshi jahamiya su jahamiya su suka fi kowa muni a cikinsu sannan na biyu mu'tazila mu'tazila su ne mabi da su sa'an nan a cikin mu'attila akwai mumathila wanda suke kamanta Allah da halittunsa sa'an nan a ciki akwai asha'ira su ma duk sun fada cikin mu'attila saboda akwai wasu sunayen da suka tabbatar wa Allah akwai sunayen da suka ko akwai siffofin da suka tabbatar wa Allah akwai siffofin da suka yi tawili akwai kuma siffofin da suka kore wa Allah to sun fesa wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guba a cikin ƙudurinsu alakarsa da ubangiji to malam sai yake zaƙulo irin wa'annan shubuhohi yana warwarewa saboda kada mutum ya fada cikin wannan kuduri. ba don komai ba saboda ka tsira a duniyarka kuma ka tsira a lahirarka saboda Allah ya tabbatar da babu mai tsira a lahira sai wanda ya zo wa Allah da aƙida kubutacciya ne a bisa harshen annabi Ibrahim lokacin da yake addu'a yana cewa ubangijinsa wala tukzini tukhzini yawma yub'athun kada ka wulakanta ni kada ka tabantar da ni ranan da za a tada mutane Yau la yanfa'u malun wala banun ranan da dukiya da 'ya'ya ba su da amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah a wannan ranan da kubutacciyar zuciya da babu shirka babu bid'a a cikinta kuma babu mummunan kudiri akan ubangiji ina fata an gane duk wannan ya kunshe shi to shi sa malam yake warware wa'annan shubuhohi saboda an riga an fesa guban a cikin al'umma kuma in nan kai baka ji ba za ka je wani waje za ka iya jinsa saboda haka ne malam yake ɗauko su ɗaya bayan ɗaya yana warware mana su to a nan sai malam ya ce almithalu thani asha misali na goma sha biyu qauluhu Sallallahu Alaihi wa Sallam fi ma yarwihi الله ta'ala انه faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa cikin abin da ya rawaito eh, wato daga Allah maɗaukaki cewa Allah maɗaukaki ya ce man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an wa man taqarraba minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan ci kwasan wancan hadisin da muka fara ɗaukowa mana adani waliyan a azantuhu bil harb cewa allah maɗaukaki ya ce man ƙarraba minni shibran duk mutumin da ya nemi kusanci zuwa gare ni da ɗani ɗaya shine shibr ɗani guda ɗaya min minhu zira'an allah ce ni kuma zan kusance shi zira'i ɗaya zan ƙara kusanci zuwa gare sa zara'i wa man taqarraba minni zira'an wanda ya nemi kusanci zuwa gare ni in ji ubangiji kusancin da ya nema har ya kai tsawon zira'i ɗaya sai allah ce taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan kusance shi gaba da gaba kaga ya fi me zira'i kusa ko wanda wannan zira'i shi kuma Allah sai ce zan yi mai gaba da gaba kaga kusancin ya fi me na zara'i ɗaya ko sai ya ce wa man atani yamshi duk mutumin da ya zo min yana tafiya bi ma'ana ka da ubangiji ya kai matsayin tafiya ka san tafiya ko sai ce a har harwalatan ni kuma zan zo masa da sassarfa shine da me da gaggawa kenan ko to kaga wannan yana nuna maka kusancin da Allah yake yi wa me bawa a lokacin da bawa ke neman kusanci zuwa ga ubangiji misali ne encouragement ne Allah ke bamu idan kana aikin alkhairi na neman kusanci zuwa ga ubangiji ga ɗani ɗaya to Allah zai ƙara mai zira'i idan ka ƙara himma ya kai zira'i Allah zai fuskance ka gaba da gaba in ka zo kana tafiya Allah zai hada da gaggawa zuwa gare ka ana encouraging ɗinka akan yin aiki na alkhairi saboda baka san a aikin da za ka samu dacewa a wurin Allah ba kaka ce ai yi waje kaza na yi kaza na alkhairi waje kaza ma ni na gina masallaci kaza ko makaranta kaza ni ne kaza ko kaza ni ne kaza ko malam wani kaza ni na mai kaza duk wannan ba shi bane baka san ta inda Allah zai karba maka ba dan yana iya yiwa duk wa'annan ayyukan da kai kila duk akwai riya a ciki Allah bai karba ba sai abin da baka dauke shi kawai ba sai Allah ya karba kuma ya zama sanadiyar shiganka aljanna wani bawan Allah kamar yadda imamu muslim ya rawaito manzo Allah ya bada labarinsa daga cikin wanda suka shuɗe gabaninmu shi aikin da yake yi mai kuɗi ne idan mutanen da ya ba su bashi yakan tura 'ya'yansa sai ya ce khudh ma yasur watruk ma asur la'alla Allah ya tajawaza anna in kun je abin da ya sawwaka aka baku ku karba ina fata an gane sa'an nan kuma abinda bai samu ba ku kyale ku daga kafa kila mu ma Allah ya daga mana kafa yake gaya wa 'ya'yansa to da ya mutu baya aikata aikin alkhairi sai Allah ya zaunar da shi sai yake ce mai kana da wani aiki na alkhairi ya ce babu ni dai ban zauna aikin alkhairi da nake yi ba sai dai abin da na sani a lokacin da nake da rai a duniya mutanen da na ba su rancen kuɗi nakan ce wa 'ya'yana in sun je karɓan kuɗin duk wanda kuɗin ya samu ku karɓa wanda kuma ya ce bayi da shi ku takura masa kila ni ma Allah ya ɗaga min kafa sai Allah ce to wannan aikin an karɓa saboda haka ni ma na ɗaga maka kafa shiga aljanna kaga ta dalilin da shi aikin da bai ɗauke shi wani abu ba ko amma kaga ta wannan dalilin Allah ya karɓa masa kuma ya shigar da shi ina aljanna to saboda haka kusanci zuwa ga ubangiji yana daga cikin abu mai mahimmanci da ni da kai muke bukata don mu nemi yardan Allah kuma ba a rena aiki na alkhairi ko mun kankantansa in dai kana da damansa ka yi shi kakka ce na yi a baya na yi kaza na yi kaza a ka yi shi baka san ta inda za ka dace ba kuma kowa yana neman me dacewan ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to idan Allah ya sa ka dace shi kenan hatta kalamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maganar da zai fito a bakinka kakka faɗi maganar da zai fasa ta Allah wato ya zama na cewa ko da yaushe alkhairi ke fitowa a bakinka ya ce dalili akwai lokacin da za ka furuta kalma kai baka ɗauke ta komai ba amma kalma ce mai kyau dalilin wannan kalman sai ya dace da yardan Allah sai Allah ya da kai hakka mutu sai ce wani lokaci kuwa bawa yana iya furta kalma na banza ko kalman da bai dace ba shi a wurinsa baya ganin ta wani abu ya ce sai ya dace da lokacin da Allah zai fushi da shi sai zama dalilin kalman nan kwaya ɗaya ras Allah ya fushi da shi har ranar da zai koma ga Allah to kaga ana so ka kula to wannan hadithi alit ta'atil sai suka yi shubha a ciki sai suka ce ai ahalar sunna sun fitar da wannan hadithi daga zahirinsa me zahirinsa sai suka ce wa'annan aikace-aikacen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a cikin wannan hadithi ai gashi nan Allah ce taqarrabtu minhu zira'an ko ɗaya kenan wa taqarrabtu minhu ba'an na biyu kenan sannan atani yamshi ataituhu harwala kaga yana daga cikin sifa fi'liya ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma tana karkashin ikhtiyariya in Allah ya ga dama yayi in Allah ya ga dama ya bari to Allah ya tabbatar wa kansa da suka zo nan sai suka kwatanta shi da irin na ɗan adam yanzu sun kamanta Allah kenan dawa dawa da mutum sai suka ce ai ahlus sunna a cikin wannan sun kawar da ma'anar hadisin nan daga zahirinsa sun mai ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba ahlus sunna suka ce in aka ce taqarrabtu minhu zira'an zan kusance shi a matsayin zira'i daya an san me ake nufi da kusanta ko amma ya yanayin yake ba wanda ya san shi sai wa sai Allah amma mu mun yi imani cewa Allah ya ce zai kusanci bawansa ko mun yadda saboda waye ya bamu labari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma manzan Allah ya ce wa ya gaya mai Allah maɗaukaki saboda haka mun yi imani kamar yadda imamu shafi'i yake cewa yanda imamu ibn qudama ya kawo su a cikin littafinsa lumatul i'tiqad alhadi ila sabil rashad yake cewa imamu shafi'i ya ce kul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah kai a matsayinka na ahlus sunna ka ce amantu billah nayi imani da Allah wa bima jaa anillah duk abin da ya zo daga Allah na yadda da shi ala muradillah kuma a bisa manufar da Allah ke nufi haka ni ma nake nufi ban canza ba wa amantu bi rasulillah ka ce kayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima jaa an rasulillah da dukkan labarin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi imani da shi ala muradi rasulillah a bisa manufar da manzon Allah yake nufi ni ma haka nake nufi ba wani abin nan su kuma sai suka yi tamfili suka kamanta Allah da bayansa saboda haka shine malam ya ce wa hadhal hadith sahihun wannan hadisi ne ingantacce rawahu muslimun fi kitab dhikr wa du'a imam muslim ya rawaito sa a cikin kitab zikir wa du'a min hadithi abi dharr radiyallahu anhu daga hadithin abu Allah ya kara yadda a gare sa wa ruwiya nahwahu min hadithi abi hurairata aidan an rawaito kwatankwacin wannan hadithi daga abu huraira shi ma dai wa kadhalika rawal bukhari haka ma imamul bukhari ya rawaito sa nahwahu kwatankwacin wannan hadithi min hadithi abi hurairata radiyallahu anhu shima imamul bukhari daga abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare fi kitabit tauhid a cikin kitabut tauhid albabul khamisu ashar babi na goma sha biyar a cikin kitabu tauhid ya zo da wannan hadithi kamar yadda malam ya ce sai ya ce wa hadhal hadith ka ghairihi minan nususi addalatu ala qiyamil af'alil ikhtiyariya billahi ta'ala wannan hadithi in ji malam ka ghairihi minan nususi kamar waninsa ne daga cikin nassoshi addalatu ala qiyamil af'alil ikhtiyariya wanda suke nuni akan aikace-aikace na Allah wanda ganin daman Allah ne yake aikata wannan aikin billahi ta'ala ga Allah maɗaukaki wa annahu subhanahu lallai shi Allah wanda tsarki ya tabbata a gare sa fa'alun lima yurid yana aikata abin da ya ga dama kama sabata zalika fil kitabi was sunnah kamar yadda ya tabbata a cikin ƙur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mithlu qawlihi ta'ala kwatankwacin faɗin Allah maɗaukaki wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an sai zo da jumla shartiya wa ka sa'alaka ibadi duk lokacin da bayina suka tambaye ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da ni anni dangane da ni ubangiji Allah ke faɗin haka fa inni qarib sai Allah ce ka gaya musu ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira sai sa zarfu zamanin duk lokacin da ya kira ni kaga ashe kenan duk lokacin da ka ɗaga hannu ka kira Allah Allah me yana me yana sauraron ka Allah ba ba bane balle a ce akwai lokacin ganin famsek? akwai lokacin da ba a ganawa a Allah ba MD bane ko balle ka ce ah, MD ya ce ba zai gan ka ba sorry his excellency cannot see you for now a'a Allah ba wannan bane duk lokacin da ka kwankwasa ko kofar sama ka kirawa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan zai me zai amsa maka ba oganka bane ba ya ce oga ya ce baya ganin yau mutane to Allah ba haka yake ba kowane lokaci Allah zai saurare ka kuma zai amsa maka falyastajibu li sa amsa wal yu'minu bi si imani cewa fa Allah fa ya amsa ka san wani da yawa zaka ga ce let me try <laughs> Allah is not your mate for you to try him ko ba haka bane wani zai ce a ah, bari in try trying a'a Allah baya bukata haka ana so ka samu sakankancewa ne a zuciyarka fa he's listening he's knowing eh yana ka kuma zai amsa maka ka sa a zuciyarka fa duk abin da kake roƙon Allah Allah zai amsa maka shi sa hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna insakum wa junnakum qamu ala sa'idin wahidin da mutananku da aljanunku za su haɗu a fili guda ɗaya kaga yawan ko tun daga zamanin annabi adam zuwa yanzu ya kowa ya roƙe ni in ji allah kowa a cikin mutanen nan da aljanu su zauna suna roƙo na ya allah ba ni gida ya allah ba ni mota kaza ya allah ba ni kuɗi iri kaza ya allah ba ni kaza ya zan ba kowa a cikinsu mas'alatahu abin da ya roƙe ni ma ƙasa zalika fi mulki shai'an bai rage komai a cikin dukiyata da mulki na ba illa kama kusur mikhyat idha udkhila fil bahr face kamar yadda allura in an tsoma shi a teku aka ɗago ruwan nan da ya ɗigo to shine abin da Allah ya ba mutane da aljanu akan cikin teku kaga mai masakin na da me yana da yawa masakin Allah na da yawa ba irin ka bane eh alhaji wani ka dauki kuɗi ka bada ka yi infaki sai wani alhaji yanzu ya ce ban kana bada kuɗin nan zai kare eh haka ne to alhali kuwa lokacin da ya bada almal kullama anfaqtahu izdada shi dukiya duk lokacin da ka bada shi yana me yana karuwa dan Allah yana ribanya maka shi wa ma anfaqtum min nafaqatin ko aw min shay'in fa huwa yukhlifu Allah ya ce duk abin da ka bada Allah yana ruɓanya maka shi musamman don a yi encouraging ɗinka duk garin Allah idan ya waye Allah na saukar da mala'iku ne guda biyu na farko yana cewa Allahumma a'ti munfiqan khalafa addu'an da yake yi kenan har dare ya Allah duk mai ciyarwa ka ruɓanya mai dukiyarsa na biyun shi kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa ya Allah wanda ke noke kudinsa baya taimakawa mabukata baya taimakawa marayu baya taimakawa hidiman addini baya abin da zai amfanar da mutane yaki ga kudin ya rike su daga shi ramin kura kenan ko sai yayanta ko sai mala'ikun sai su ce Allah ka lalata dukiyar Allah ka lalata dukiyar kullum addu'an da suke yi kenan kowane garin Allah in ya waye addu'an da wa'annan mala'ikun suke yi ashe kenan yana encouraging ɗinka ka yi infaki fi sabilillah saboda ka samu me duniyar da me da lahira a lokacin ne zaka ga Allah ya killata maka 'ya'yanka wasu zama yan iska ba babu dan shulushu babu dan Dr. Blue babu dan shisha babu dan cocaine babu wanda zai zaka tura shi karatu ya je dawo da dan jita da dan kwikwiyo ya yi rege shi ya dawo ga abin nan da ya karanta ke babu irin wannan sai ka ga Allah ya killata maka 'ya'yanka iyalanka kuma sai ka ga Allah ya killata maka su in ka ce yi za a yi in ka ce a bari za a bari ina fata an gane saboda ka tsarin Allah in kuwa ka wannan sai ka ga gidan ya yi kunci ga gida ga abinci dining table serve yourself ne amma ba ta ci sai dai duk ku abokansa da visitors ɗinsa ku ci abincin yana gama sai dai ka je ya tafi wani restaurant a nan zai ci abinci baya taɓa cin abincin gidansa me yasa tsoro yake kai a samu ya guba ya mutu ka game isha tantan kan kenan a duniya bai ji daɗi ba kudinsa ne amma ya kasa ci abincin da matarsa ta ya kasa ci duk wani motsi hankalinsa a tashi saboda me yana tunanin kada a mai wani abu kasa sai Allah ya sa mai frustration a rayuwa kai ne za ka ganshi ya hau don kareren mota amma wa mafi kalbihi a'zam wa adha min zalika abinda ke zuciyarsa na kunci da damuwa ya fi haka yadda kai kake kallonsa shi za a wani ka Allah ya Allah sa ma damshin ku sai ce mm, mm yaro <laughs> karoki dai zaman lafiya saboda shi ya san irin kuncin da yake ciki to kaga wannan haka kai ma talakan haka ma kai ma talakan ga bakin talauci sannan ga kafirci ga sabawa Allah ai bala'i ai bala'i yana daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya kallon su da idan rahama ranar tashin kiyama sannan baya tsarkake su sa'annan kuma suna da azaba mai raɗaɗi sai ce al'ailul mustakbiru haka manzon Allah ce ya ce talaka mai girman kai kai ga ka ka me kake da shi ba abin da kake da shi amma sai bala'in girman kai manzo Allah ya ce irin wannan Allah baya kallon sa da idan rahama sa'an nan kuma ba zai tsarkake shi ba sa'an nan kuma yana da azaba mai raɗaɗi saboda dama ai me ke sa mutum girman kai ba dukiya ba to shi ba abin da ka tara amma sai bala'in girman kai ya daura kansa to shi irin wannan ga irin makomansa saboda haka mutum ka zama mai sauƙin kai mai mu'amala sai ka ga duk inda ka je Allah ya ɗaukaka ka kuma duk inda ka je sana'a sai ka ga Allah na ta baka nasara a rayuwarka Allah ya sa mu dace to Allah dai ya ce mana duk lokacin da muke bukata kofansa a buɗe yake ina fata an gane to ka ga yanzu sai ka amsa ko sai ka roki Allah abin da kake nema na alkhairi da ƙasarka da iyalanka da 'yan uwanka sai Allah ya sadar da kai sai malam ya ce wa kauluhu da faɗin Allah maɗaukaki wa a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka ya zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu ranar tashin kiyama mutane da aljanu da dabbobi za a tara mu a waje ɗaya mala'ikun sama za ta tsage sama ta farko za ta fara tsagewa duk mala'ikun da ke ciki za su sauko manzo Allah ce affatis sama'u wa hiya ahaqqu an ta'utta sama na kugi kuma ta cancanci ta kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala babu wuri daidai da kamun kafa ko takun kafa face akwai mala'ika yana yi wa Allah ibada in kai ibada don kanka in ba baka yi ba don kanka ba abin da ke kara wa Allah kuma ba abin da ke me rage wa Allah kai ne ibada za ta amfana to sama ta farko za ta tsagi shine Allah ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila ranan da za mu tsage sama da kuma wa'annan giragizan za mu tsaga su sannan mu saukar da mala'iku saukarwa ko geographers da suka clarification of uh, abandon cloud da waye waye cumulus cumulus nimbus structures structures da waye to duk wannan za su tsage Allah zai saukar da su mala'ikun sama na farko haka na biyu haka na uku haka na hudu haka na biyar haka na shida in wannan sun sauka za su zage na biyu mala'ikun sama ta biyu za su zage na farko na uku za su zage na biyu na hudu za su zage na uku na biyar za su zage na hudu na shida za su zage na biyar na bakwai za su zage na shida waja a rabbuka to a lokacin ubangijinka zai zo wannan sifa ce fi'iliya ina fata an gane ubangijinka ya zo wal malaku saffan saffa alhali mala'iku sun yi sahuto wannan sahun kenan sun zagaye shine sai Allah ce waji a yawma izin bi jahannam a ranan sai a zo da wutan jahannama yawma idhin ta al insan a ranan ne dan adam zai zai tuna zai wa'astu wa anna lahu dhikra tunatarwan ba zai mai amfani ba yace ka da na sani a duniya nayi kaza da na sani a duniya nayi kaza da ya sani a duniya yayi kaza Allah ce wa anna lahu dhikra wannan tunawan ba zai masa amfani ba saboda rana ne da ake harvesting ko to saboda haka ba zai mai amfani ba to shine manzo Allah ce za a zo da wutan jahannama tana da linzami dubu saba'in kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in yana rike da ita tana ja suna ja Allah ce wa burrizatul jahimu liman yara za a zo da wutar jahim ga wanda yake so ya ganta wani zai ce ah no one see am no go see am you go see am saboda Allah ce tarawunnal jahim wallahi sai kun ganta wutan jahim thumma latarawunnaha ainal yaƙin. Allah ce wallahi za ku ganta idanuwa baro baro kowa anan sai ya ganta abinda da zai tsiratar da ni da kai shine aikin mu na alkhairi a duniya me nayi me kai abinda zai tsiratar da mu a lahira kenan Allah ya sa dace kuma Allah ya tsare mu kuma kowa zai zo ne a ɗaure gwargwadon mutanen da ke karkashin ka gwargwadon ɗaurin da za ka sha abinda zai warware ka adalcin da ka yi musu to tun daga kan iyalinka har zuwa sama duk mutanen da ke karkashin ka sai ka duba in kai ma eh, wato oga ne mutane na aiki karkashin ba ka biyan su albashi har ka sa wani yana sata duk ranar za ka yi bayani kai kuma ma'aikaci ne kana sata duk da kyautata da oganka yake maka ko direba ne kai ka ɗauki wannan kai wannan duk a ranar za ka yi bayani abin da zai kwance ka shine adalcinka me kai tsakaninka da ubangiji wani irin kyautatawa kai a nan ne kuma za ka tsira allah ka sa mana daga cikin masu tsira allah kada ka sanya mu daga cikin wa'anda azabarka zai tabbata a kansu sai malam ya ce wa qauluhu da faɗin allah maɗaukaki hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu shin me suke jira ba komai suke jira ba face mala'iku su zo musu aw ya'tiya rabbuka ko ubangijinka ya zo ranar tashin kiyama aw ya'tiya ba'du ayati rabbik ko kuma sashen alamomi na ubangijinka ya zo musu shine hudowar rana daga eh, yamma ta fadi na gabas shikenan an rufe kofan ba. hadisin imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da Abu Dhar gab da faduwar rana kaga rana ai tana fitowa kwallanta ta yi jawur sai manzo Allah ya ce wa Abu Dhar ka san ne ranan nan take yi ba Allah ce wa shamsu wal qamar a yasjudan ko suna sujjada suna biyayya to wannan sujjadan sai manzon Allah ya ce wa Abu Dhar ya ce a wannan halin da take sujada take a ƙarƙashin al'arshin ubangiji tana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sai Allah ce ta wuce sannan sai ta wuce sai ta hudo ta ina sai ta hudo ta gabas yace akwai ranan da akwai wani kofa kuma tunda Allah ya halici yamma ya halici duniya ya sa wannan kofan aka sa mai suna babu taubati babun tuba ni da kai idan mun saba wa Allah muka tuba zuwa ga Allah muka cika sharaɗan tuba to ta wannan kofan tuban ke bi sannan Allah ya karba ya ce to akwai ranar da ranar za ta yi tasbihi za ta yi za ta gama sai Allah ce na ji amma ba ki da waje koma ta inda kika fito ta ina ta fito yamma ko to ta ina za ta sai ta hudu ta yamma to za ta hudo ta wannan kofan in ta hudo ta kofan sai ta rufe kofan a rufe kofar mai tuba kenan tun daga ranar duk wanda bai tuba ba sai wannan bayan ranar to Allah ba zai ƙara karban tubansa ba shine mai closing date kenan ko closing date ne na tuba Allah ya riga ya nuna wa bayansa to duk abin da mutum ya yi kuma fa na saban Allah ana ana rubuta mai ba a kankare shi kuma har zuwa ranar da kiyama za ta tsaye amma kofan da Allah yake karban tuba da bayansa ya kulle ta ya dode ta yanzu ya rage kuma me shi kuma bawa ya ci gaba da himma don aikata ayyuka na alkhairi saboda an riga rufe kofan tuba duk abin da kai za a rubuta maka na sharri kuma ko da ka ce Allah ya fi, Allah ba zai fi ba saboda an riga an rufe kofan yafewar Allah ya kiyaye to shi ne Allah ce ko kuwa mutum yana jiran wannan lokacin ne ya Allah kaka kai mu zuwa wannan lokacin ka san bala'i ne dan ba ba mutanen kirki bane kuma ina fata an gane lokacin da alaman kiyama zai zo dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai a cikin ashiraran mutane ba qur'ani ba a duniya musuluncin ma suna ne ba a san sallah ba ba a san azumi ba ba a san zakka ba ba a san hajji ba saboda ma wani zai ce ah, to kaba fa an rushe ta daga afirka mutumin da zai zo rushe kaba yake maza Allah ya siffanta shi baki ne gwami gajere kasirun afhajun sannan aswadun gwami baki sannan kuma me gajere haka manzo Allah siffanta shi zai zo ta hanyar ina jidda ta ruwa wa yanqudul ka'aba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba block bayan block in ya warware ta shikenan kaga za a zo a wayi gari ba a san me sallah ba ba a san azumi ba kawai abin da ya rage a duniya haka manzo Allah ya ce wa sahabbansa da ni da kai kenan al'umma kuma shine sai ce fatabqa tawa'ifun minan nas ash-shaykh kabir wal ajuz dattijai za su ce mu dai mun tadda kakannin mu suna cewa la ilaha illallah shine kai abin da ya rage a duniya silatu bin ashiyam da yaji wannan magana sai abin ya mai bambar kai ya ce wa huzaifa ai wannan kalmar ba za ta amfanar da su ba tunda ba su san sallah ba ba san ai ba inda za su tsira sai da ya faɗa haka so uku huzaifa bai ce mai komai ba ana uku sai ya kalle shi ya ce ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar ya silatu tunjihim minan nar ya kai sila wannan kalman za ta tsiratar da su daga wuta kalman la ilaha illallah za ta tsiratar da su daga wuta saboda Allah ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula wanda suka riki la ilaha illallah to su ne za su tsira wanda kuma ba su rike ta ba to ba labari Allah ya tsare mu to kaga kada Allah ya kai mu zuwa irin wannan lokacin ba qur'ani ai shi sa shek Saleh bin Uthaymeen da yazo yana sharhin bayanin hadisin sai ce wanda ma mutane suka haddace Allah zai shafi shi tunda manzo Allah ce fala yabqa fil ard minhu aya ko aya ɗaya Allah ba zai batta ba ga Qur'ani babu ita haka manzo Allah ce za wayi gari in ka bude Qur'ani zaka ganshi blank fari sol wanda ka haddace an shafi a zuciyan ko fatiha babu Ka ga shine wanda ko kana gengedi zaka karanto ko to babu shi a ƙur'anin ma babu sannan kuma ga ka'aba babu kaga yanzu me kaga ya babu addini kuma kenan ko to kuma malamai babu su a lokacin saboda daman daga cikin alaman tashin kiyama shine ɗauke malamai duk malamin da aka ɗauke an ɗauke shi da me iliminsa ya tafi da shi sai abin da ya rage to za a wayi gari duk wa'annan babu har irin wa'annan littattafan za ka ga duk babu su ba wanda ya san su kuma kada Allah ya kai mu zuwa wannan lokacin to shine Allah yake cewa ko ko ayoyin ubangijinka sannan akwai dabbar da za ta fito kuma za a fara yi wa indicator ne wannan dabbar duk inda ta gilma za a rubuta haza muslimun wa haza muminun haza kafirun a goshin mutum wa idza waqa alqawl akhrajna lahum dabbatan tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun idan magana ta ubangiji ya tabbata alaman kiyama Allah ce za mu fitar da wata dabba tana musu magana cewa mutane ba sa yadda da ayoyinmu ba su da na yakini da alamomin da to idan dauje za rubuta haza mu'minun haza kafirun a goshin mutum kowa zai karanta a ah, wannan kafiri ne wannan musulmi ne kaga bala'i yayi bala'i duk a irin wannan sannan na ƙarshe wa akhiru zalika manzala ce na ƙarshe da zai zo daga cikin alamomin nan guda goma narun takhruju min yaman wuta ne conflagrated fire za ta fito daga yaman za ta raka mutane kora mutane za ta yi ta yi ga yadda ake cewa wuta ya fito a new york ko an yi sati biyu an kasa kashe shi to wannan wutan idan ta zo koran mutane za ta yi idan mutane shine malam bawashi ke cewa gudun fanfalaki koran mutane za ta yi idan ta kori mutane mutane na cikin tafiya in suka gaji suna huta sai wutan ta tsaya in suka gama hutawa sai ta ƙara sai su iba sai ta kora su filin da za a yi kiyama duk za a taru wajen sannan sai a busa ƙaho sai kowa ya mutu ana busa ƙaho kuma da biyu sai me sai mutane su dawo to nan ne kuma wanda ya zo wa Allah da kubutacciyar zuciya shine kuma zai tsira Allah ka sa mana cikin su to shine sai malam ya ce wa qauluhu da fadin Allah maɗaukaki da ya ce ar-rahmanu 'ala al-arshi Allah mai rahama 'ala al-arshi stawa akan al ya daidaita wannan kaga 'ala al-arshi stawa kaga fi sifa ce fi'iliya Allah ya daidaita akan al-arshin to akwai wani mutumi anan wanda daga cikin asha'ira suka ɗauki wannan aya suka yi mata tawili suka ce alal arshi staula sai suka ce wai ya mamaye al'arshinsa kalmar mamayewa ya nuna a hausance an ce wane ya mamaye kenan da akwai wanda ke da wajen ko haka ne sa'an nan kuma sai ya fi karfin wannan har ya samu dama ya ya mamaye abin amma yanzu matsalan to kalmar larabci istaula bi ma'ana ya mamaye asalin wannan kalmar da suka ɗauko suka fassara wannan ayar da ita sun ɗauko ta ne daga wani mutumi wanda ba musulmi ba wanda ake kiransa akhtal akhtal ɗin nan krista ne shi amma yana daga cikin mawaƙa na larabawa sannan kuma yana daga cikin malaman balaga rhetorics na larabci to sai wani baiti da baitin nan sai suka ɗauka sai suka fassara wannan ayar da ita wani baiti ya yi shi ne baitin da yake cewa baitin da yake cewa kadistawa bishirun alal iraqi min gairi harbin wala damin muhuraqi ya ce wani mutumi da ake kira bishir kadistawa alal iraqi ya mamaye garin iraq min gairi harbin ba tare da yaƙi ba wala damin muhuraqi kuma ba tare da an zubar da jini ba sai suka ce ai kalman istiwa'i ma'anarsa istaula kaga yanzu sun dauki kalman wani wanda ba musulmi ba sun fassara ne maganarwa Allah da shi ina fata an gane to shine malamai suke maida musu da martani in an ce mamayewa kaga ya nuna akwai wanda ya fi karfin Allah kenan zai yiwu kaga ba zai yiwu ba sa'annan kuma sun tauye siffar Allah in aka ce Allah ya mamaye abu kenan akwai wanda da ya fi sa law na fihi ma aliyatun illa Allah la fasadata in akwai allan da ba Allah ba yake rike da sama da ƙasa ai da sun lalace ina fata an gane don allan sama zai iya cewa allan ƙasa zai iya cewa allan sama kada mu ruwa ko allan sama kuma zai iya cewa na ƙasan kada daga mun kura haka ne ya ce inda akwai wani allan da ke rike da su da saman da kasan wanda ba allah ba ai da sun lalace haka ne ko da kowa zai iko da nasa amma da yake Allah ne shi ne ya halici samman da kasai sai ya tsara wannan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da ya ce yanzilu rabbuna ila sama'i duniya hina yabqa thuluthul laylil akhir ubangijinmu yanzilu ila sama'i duniya yana sauka zuwa saman duniya hina ya baka thuluthul lailil akhir a lokacin da kashi ukun dare na ƙarshe ya rage ne Allah ke saukowa yana cewa hal min sa'ilin fa akwai mai tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la shin akwai mai neman gafara ta in gafarta mata in gafarta masa sai ce hatta tatlu al fajr ko kuma hatta yatlu al fajr har lokacin da alfijiri zai keto alfijiri na ketowa shi kenan sai kuma gobe kaga Allah yana shimfiɗa hannunsa da dare don ya yafe wa wanda suka saba masa da ne da safiya har zuwa yini yana shimfiɗa hannunsa da safe don ya yafe wa wanda suka saba masa a cikin dare kaga ko da yaushe Allah yana sama da me rahama kenan ina fata an gane to kaga anan annuzul sai ibnu batuta yayi ƙarya anan ibn batuta yana daga cikin mu'attila yana daga cikin mumathila wanda suke kamanta Allah da bayansa sai ya ce wai ibn taimiyya ya karanta wannan hadisin yana hudu ba ranar Juma'a. sai ya sauko daga hudubansa yana cewa ka nuzuli haza kamar yadda nake wannan saukan haka Allah ke sauka sai malamai suka maida masa da martani suka ce na farko dai ibn batuta ya shigo sham an kama ibnu taimiyya da kwana hamsin tukunne ya shigo ina ya ga ibnu taimiyya kuma ibnu taimiyya daga prison sai gidan sai makabarta saboda anan ya mutu to ina ya gan shi da har ya ce ibnu taimiyya ya karanta wannan kaga magana ta karya kenan ko magana na biyu sai malamai suka ce to ai ibnu taimiyya har ya koma ga Allah bai taba hudu ba malami ne mai karantarwa kawai to ta ina ka gan shi haka ce ya karanto wannan hadisi akan mumbari ka wannan ya nuna menene ƙarya saboda kullun wasu waslan bi laila wa lailatu la tuqirru lahum bi dhaka kowa yana kokarin jingina kansa zuwa ga mutumin kirki saboda ya boye da aƙidarsa gurɓatacciya ko kuma wannan mutumin kirkin da kake so ka boye zuwa gare sa baya tabbatar da wannan aƙidar saboda shi a aƙidarsa ne yake so ya nuna ai ba ma shi kaɗai bane irin jigajigan malamai na musulunci irin su Ibn taimiyya ma su ma sana da irin wannan akidar to shine malamai suka maida masa da martani akan wannan maganar karya ce bai taba ganin Ibn taimiyya ba saboda an kama Ibn taimiyya da kwana hamsin sannan ya shigo sham kuma Ibn taimiyya daga nan ya mutu a prison ya rasu aka kai shi aka binne shi to ta ina ya gan shi balle har ya faɗi wannan kalma ina fata an gane to kaga irin wannan shine sanin tarihi yana da mahimmanci saboda wani kare da ake jingina wa wani malami daga cikin malaman musulunci a ce ya faɗi kaza kaga sanin tarihi shine zai sa a gane gaskiyan maganan ko ƙaryan maganan ina fata an gane sai ya ce wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyib illa akhadhaha ar-rahmanu bi yamini ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin annakira ce في سياق النفي تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد باب ونسدك دواني زي من طيب دقا دوكي السنة حلالية ولا يقبل الله إلا الطيب الله بايا تبكر بان وتدوكي دا أكي صدقة دا إتسي وتتكي حلال فركككيا tsarkakakkiya ita ce kadai Allah ke karba sai ya ce illa a har rahmanu biyamini duk wani sadaka da za ka yi inda sadakan nan dukiyarka halal ne malak taka ka ɗauka kai sadaka da shi Allah zai karɓi wannan dukiyar da hannunsa na dama kaga yana me welcoming din me wannan aikin da ka yi to kaga a nan illa akhadha ar-rahmanu bi yamini kaga fi'il ne ko af'al ne daga cikin aikace aikacen ubangiji face Allah ya karbe shi da hannunsa na dama kaga waɗannan duka yana nuna fi'ili ne na aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana da hannaye guda biyu bal dahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha yana da hannaye guda biyu amma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hannayen ubangiji dukkan su dama ne bi ma'ana hagun ubangiji ha, kamar damansa yake kasan dama shine na alkhairi ko hagu na me na sharri a wajen mutane ko to Allah dukkan hannayensa masu albarka ne shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-muqsituna ala manabirin min nurir rahman wa kilta yadayhi yaminun masu adalci suna kan mimbari ranar tashin kiyama na nuna ɗaukakansu da darajarsu na ubangiji kuma wakilta ya daihi yaminun dukkan hannayen ubangiji masu albarka ne guda biyu a nan sai manzo Allah ya nuna hannayensa guda biyu me dukkan masu albarka ne ina fata an gane to wannan hadisin ya yi wa da ɗaya hadisin da ya ce wa ya da'u al'abba bi shimalihi malam mai wannan littafin da ya zo kan wannan hadisin sai da ya samu ishkali da ya zo sharhin da yawa kitabun tauhid qaulul mufid ko ala kitabit tauhid da ya zo sharhin da ya zo kan wannan hadisin sai malam ya samu ishkali hadisin kuma imam muslim ya rawaito don kasancewa ilimi haka allah ke yi wa sai ka ga mutum wato bajimi ne teku ne a bangaren ilimi amma sai a samu wani hadisi guda ɗaya sai rudar da shi ya kasa gane hadisin da malam ya zo kan hadisin sai ce in sahal hadith fa naqulu bihi in hadisin na ya inganta to ni ma na yadda da magana wa in lam yasah fala aqulu bihi in kuma bai inganta ba ni ba na faɗi wa hadha min shududi muslim sai ce wannan yana daga cikin shudud na imamu muslim sai ya tawakkufi akai amma da Sheikh Salih al-Fauzan al-Fauzan yazo sai ya gwamutsa hadisin sai fitar da fiqhun akai kuma kaga wancan bijimin malami yana sama da shi ina fata an gane amma kuma sai wani da yake tsaransa a ilimi duk da wancan na sama da shi amma kuma sai ya fitar da abin da ya shige masa duhu to haka ilimi yake wani lokaci zaka ga wani abu ya shige ma wani duhu sai ka ga wani ɗalibin da bai kai ko ina ba ya gano abin kuma ya fitar dan an yi haka wannan ba laifi ba ne duk irin wannan yana faruwa ga manya-manyan malamai ina ta an gane har a kan sahabbai duk irin wa'annan na faruwa ba wani abu bane kuma wannan bai rage mai darajarsa ba bai rage mai matsayinsa a matsayinsa na malami ba ina fata an gane wannan ya faru da sayyidina umar lokacin da ya zo abu musa ya shigo gidansa ya yi sallama sau uku shi kuma sayyidina umar yana ta amsawa amma a asirce shi fikihun sayyidina umar abu musa ya ci gaba da yin sallama shi kuma ya ci gaba da amsawa don ya ci gaba da samun lada shi kuma abu musa ya gano ya san hadithi daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo gidanka ya yi sallama sau uku ya ji baba da amsa ba to ya juya wannan karatun yara ƙanana a cikin sahabbai ji sun sansa amma ga sayyidina umar bai sansa ba sai sayyidina umar ya fito yana fitowa ya daina jin sallama sai ya fito sai ce ah, ba muryan abu musa na ji ba aka ce eh ya ce ah wallahi ina jin sallamansa ina ta amsawa ƙasa ƙasa ne don ya ci gaba da sallama in ci gaba da amsawa yana samun lada ina samun lada ina yake saka ce ai ya juya ya wuce sai ce ku ruga ku je ku kira shi ana kiran abu musa sai ce ah me ana ka ci gaba da sallama ai na ji ka amma ina amsawa ne kasa kasa saboda ka yawaita sallaman kana yawan samun lada ni kuma ina amsawa ina samun lada sai abu musa ya ce ai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ka je gidansa kai sallama sau uku ka ji babu amsa to ka juya sai sai na ya ce kakkai wa manzan allah karya ya ce wallahi in baka kawo min dalili akan wannan bayanin da kai ba sai na sa an zane ka saboda yana kalifa a wannan lokacin sai abu musa abin ya ɗaure mai kai ya ce ah, abin da yaran mu ƙanana a gida ma sun san hukuncin nan kai ne yanzu baka sani ba ya ce in baka kawo min dalili ba sai na sa an zane ka sai ce to tambayi kowa a nan sai na umar ya juya ya ce haka ne suka ce eh duk yaran mu sun san wannan hukuncin ya cire shi daga kalifa ya kore mai iliminsa to kaga wannan shine wani fage kuma a bangaren ilimi Allah ya samu dace sai gaban karshe da ya kamata mu kwana a wajen sai ce ila ghairi dhalika min al ayati wal ahadith dalla ala qiyam al af'al al ikhtiyariyya bihi ta'ala zuwa ga wani haka na ayoyi da hadisai wanda suke nuni akan tsayuwar aikace-aikacen da Allah yake yi na ganin damansa madaukaki. ina fata an gane ina gani nan ya kamata mu sai mu tashi fa qawluhu ko fil hadithi taqarrabtu minhu wa ataituhu harwalatan yanda malam zai warware hadisin sai mu tashi a wannan gaba saboda nan ne ya kamata mu tsaya dan mun ce za mu dauka lokaci ba zai isa mu karasa wannan bayani ba insha Allah to sai mu tsaya a wannan gabar in Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura daga wannan gaba fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk